yi zai yi eh shi ke ba wai baya nuna cewa ka saba ma shari'ar Allah ka a'a wannan matsala ce kafin ya zo zai zo ya fahimta daga baya insha Allah saboda ka san yadda al'amarin suke ko sai ka zauna wannan abu ne da ya fi karfin ka sai ka ɗauka cewa wannan abu ne da ya fi karfin ka kenan ko eh, eh? <laughs> sai ya ɗauki wata sunna ko sai yau mutum waye mutum yana cikin kafirci sai shi ya musulunta a cikin wata azumi bayan an yi azumi kwana ashirin abin da ke kai shi kwana goma ba sai ya rama wancan ba lokacin da suka waje ba ai ba musulmi ba lokacin da azumi ya waje ba shi bai waje ba a kan shi don kafire ne kenan wai mutum ya sa hakorin makka hakorin zinariya kenan ko na azurfa ko wai in zai alwala sai ya cire in bai cire ba ai ya samu lam'a kenan ko kurkure baki mai hukuncin kurkure baki a cikin alwala eh farilla ne in yi alwala bai kurkure baki ba alwala ta yi ko ba ta yi ba wannan matsaloli kafin <laughs> طيب Allah maraukin sarki ya ci gaba da bayanin halayen da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance a ciki a lokacin zamaninsa ga Yahudawa ga munafukai sannan ga muminai sa'annan kuma ga halin da ake ci na yaki da wata rana akwai wata rana babu duk al'amura ne da in ba hakuri aka saka ba a ciki ba abin da zai tafi ko sai Allah maraukin sarki ya ce alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata baka ganin waɗanda baka ga waɗanda ake ce musu su kama hannu su kame hannunsu yanzu ba a wajabta musu yaki ba wa'ansu ne suna ji da karfi suke ganin cewa kamar za mu zo makaranta me zai hana je a yaki a yi ta kare aje a yi ko a mutu ko aje aka ce a'a kufu kuma wa aqimu salata <coughs> wannan matsala tana da wahala sai imani mai karfi ku je ku tsayar da sallah ku ba da zakka in ce ai su za su iya yin yaki a bar afta yaki don me ake ci muna tuwo kaza don me kaza shi kenan sai Allah ce falamma kutiba alaihimul qitalu da aka wajabta musu yaki din idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashiyatillahi sai ga sai ga waɗansu a cikin su suna tsoron mutane kamar yadda suke tsoron in Allah madaukakin sarki ko ko suna tsoron mutuwa suna tsoron yaki da ba su ga yaki bane suka ce za su yi amma da suka ga yaki yadda yaki yake sai ni sai al'amarin su canza sai suka san cewa babban al'amari ne da Allah madaukakin sarki ya tausaya muku bai wajabta muku ba au ashadda khashiya wa qalu sai su rika cewa suka ce rabbana lima katabta alaina alqital ya ubangiji dan me ka wajabta muna yaki laula a kartana ila ajalin qarib ina ma da an jinkirta an jinkirta muna mu ji daɗin rayuwarmu qul lahum ya rasulullahi ka ce musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mata'ud dunya qalil ai daɗin duniya jin daɗin duniya abu ne ɗan ƙanƙanin abu ɗan ƙaramin ƙanƙanin ƙaramin lokaci ne ba in ka rayu shekara ɗari in ka rayu shekara ɗari biyu da kyar za ka samu shekaru goma sha biyar ko ashirin cikin shekaru ɗari biyu nan kana jin daɗin rayuwa ma'ana ba yadda za a yi wai jin daɗin rayuwa ma menene yaushe ne ake jin daɗin rayuwa lokacin yaranta yaro shi ne ke jin daɗin rayuwa ba shi da wani nauyi a kansa ba abin da ya sani a rarrashe shi ya bacci a rarrashe shi ya ci abinci ya ci ya koshi ya yi fushi sai ya sa kafa ya mai ya buge abincin ba shi ke nemowa ba bai sayar da ake ba to shi ne jin daɗin rayuwa amma tun daga ran da ka fara sanin wannan takalmin bai dace ba sai wancan takalmin mai tsada wannan riga ita ta fi dacewa wannan abinci shine kaza wato tun daga nan ka shiga matsalolin rayuwa kenan da wahala ka samu cikin wata ɗaya a ce ka samu kwana goma sha biyar jin daɗi kake yi yau za ka ji daɗi gobe tunane da zulumi da babu da akwai wannan jarrabawa ce to shi yasa duk rayuwar da kai a duniya in za ka rayu shekara ɗari don Allah za a samu cikin shekaru ɗari in nan a ce shekara talatin jin daɗi kake yi za a samu shekaru talatin cikin ɗarin nan shekaru ne na jin daɗi yau baka da lafiya gobe lafiya ka kalau baka da kuɗi za ta kana da kuɗi wannan ya ɓaras ma wannan ya ɓata ma wannan ya yi maka za ba ba yadda za a yi kawaye gari ba ka samu wani abu haka ba to shi yasa Allah madaukin sarki ce kul ka ce musu mata'u dunya qalil kada su yaudara da jin daɗin rayuwar duniyar na rayuwa ce kaɗan Allah madaukakin sarki ce bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi as-suf al-ula suf ibrahima wa musa wal akhiratu khairun liman ittaqa ma'ana rayuwar lahira ita ce tafi amma ga wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki wala tuzlamuna fatila ba za a zalunce ku ba komai kankantar zalunci to sai malam ya ce qila hum jama'atun min as-sahaba ila allazina qila lahum kufu aydiyakum su ne ne aka ce musu su kame hannayensu, su kar su yaki aka ce qila hum jama'atun min as-sahaba <coughs> wa an cikin sahaba umiru bi tarkil qital fi makkah an ce su dakatar da yaki kar su yaki kar a yaki a makkah ba da an tasarrafu ilaihi bayan suna son a ce a yi yaki suna Allah Allah ce su yaki aka ce a'a al'adun makki ba lokaci ne na yaki ba ba ku da karfi ba ku da menene ba ku da kaza ba ku da kaza ba ku da yawa falamma kutiba alaihim bil madina da aka yi hijira zuwa madina aka kafa daula ta musulunci to kaga yaki baya wa sai da me sai da daula ta musulunci sai da jagoranci sai da tsari sai da kaza da kaza tukun a ce za a je yaki da aka yi aka yi hijira zuwa madina sai Allah ya wajabta musu yaki fabatu an liqitali min gairi shakkin fi bal khawfan min al sai suka ga kuma gwiwar su ta yi sanyi daga barin yaki din daga yaki din ba wai suna shakka bane a cikin addinin sun tabbatar da addinin gaskiya ne amma suna tsoron mutuwa shi yasa suke suka daina suka kiyin yaki wa faza'an min haulil qatl da tsoron abin ke cikin eh, in za a kashe mutum a cikin yaki wa kala mujahid mujahid yace innaha nazalat fil yahud wancan magana aka ce sahabbai kenan mujahid kuma ya ce wannan magana ana yi ne da yahudawa wa qila fil munafiqina aka ce magana ce da ake da munafikai aslamu kabla, fardil qitali sun musulunta kafin a wajabta yaki falan ma furda karihu da aka fardanta yaki sai suka ki yaki suna ganin akwai salwantar da rai akwai zubar da jini akwai wahala akwai ciwo akwai zafi وهذا أشبه بالسياق لقوله وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال سيسكة وانا مغانا يتتفي داشوا دم مغانا ربنا لما كتبت علينا القتال بنا منافقي منافقي وعيزي فدوانا وانا كده تكاكي إيماني أي دو أزابا دكيتكي دو وحلا دكيتكي سيكة وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين هكا استفاء أما ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب sai aka ce wannan siyaki ne na maganar munafukai yace wa akhraj nasa'iyu nasai wa ibn jaririn wa abi hatim wal hakim wa sahahahu wal bayhaqi fi sunanihi ali ibn abbas anna abd الرحمن ibn auf واصحابا له اتوا النبي صلى الله عليه abdurrahman ɗan auf az-zuhri babban sahabi ne min qabilati bani zuhra kuma babban attajiri ne faƙalu shi suka shi da wa'ansu abokansa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya nabiyallahi ya annabin Allah kunna fi izzatin wa nahnu mushrikuna yace lokacin da muke mushrikai muna da ƙarfi muna da ba a iya wulakanta mu ba za a iya rena mu da mu ba falamma amanna sirna azilla da muka karbi musulunci muka yi imani ko shi mu zama kaskantatu dan me haka a lokacin da muke cikin muke cikin shirka kowa ya san kowa kuma kowa na shakkan kowa dan me za a wulakanta mu dan me za mu dauki kaskanci dan mun shiga musulunci qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni umirtu bil afwi fala tuqatilul qauma ai ni an umurce ni ne da nayi afwa nayi afuwa kada ku yake su falamma hawwalahu Allah ila al-Madina da aka yi hijira zuwa Madina a marahu bilkitali sai Allah ya saukar da ya izini ai uzina lillazina na bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah to da aka saukar da aya aka ce an bada izini yanzu an shar'anta yaki an farlanta yaki fakafu sai suka ga kuma to yakin nan fa ba karamin aiki bane sai suna jin sauyin gwiwa a cikin zuwa yin yaki shine sai aka saukar da wannan aya to an ce wa'annan ne an ce sahabbai ne an ce munafukai ne an ce kuma abdurrahman dan aufi ne da abokansa ko menene ma abdurrahman dan aufi da abokansa suna cikin manyan sahabbai ba su cikin munafukai da shi ne sai allah madaukin sarki yake faɗa musu mutuwa kuke jin matsoro mutuwa gudun mutuwa kuke yi sai Allah ce aina ma takunu yudrikkumul maut aina ma takunu duk inda kuka kasance yudrikkumul maut mutuwa za ta riske ku Allah ce kul innal ma abin da yake da ban mamaki game da mutuwa Allah madaukakin sarki ce kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqiku innal mautal allazi tafiruna minhu mutuwan da kike kuke gudu kuke magudu din nan fa innahu mulaqikum ai zai riske ku ma'ana duk iya gonin tanka cikin gudun mutuwa iya gonin tanka cikin haduwa da mutuwa da sauri ma'ana kara gudun shi ka je ka hadu da shi yace aina ma takunu duk inda za ku kasance cikin ganuwa ne cikin kariya ne akwai mai tsaro akwai karnuka akwai sojojin tsaro akwai mai gadi akwai menene da menene yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna cikin ganuwa ne ko benaye manya-manya da aka ɗaga su suka yi sama saboda a kauce ma mutuwa eh ma'ana ran da mutuwa ta zo mala'ika jibril zai keta ko ina shi bai san wannan masu gadi ba bai san ai ganuwa ba bai san ai katanga ba shiga zai yaje zara ran sai da waye gari a ne ya mutu ya ranar mutuwa ba ranar mutuwa ba ta kaucewa in lokacin mutuwa bai kai ba duk abin da aka yi sai a kuskure in a kaza sai a kuskure in a kaza sai dai a ji ciwo a je a jinya amma ranar mutuwa in ta zo mutum na kwanci za ce da safe ya tashi ya gaisa da jama'a sai kuma aka je ya mutu sai da daddare sha karfe goma sha ɗaya har sha biyu muna zaune muna hira da shi lafiya lafiya kan gari ya wai a ce ya mutu to ranar mutuwa in ta zo ba ta kaucewa in ko ba ta zo ba ba wanda ya isa ya kawo ta wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillahi wani abu suka samu na arziki na lafiya na cin nasara na samun wani abin da suke so sai su ai wannan daga Allah ne wannan magana gaskiya ce sun faɗe ta sawa'an da kyakkyawan niyya ko da mummunan niyya gaskiya ce suka fada wa in tusibhum sayyi'atun in kuma sayyi'a ta same su ba su ci nasara ba turuta hasara dukiya rashin lafiya da menene da menene ya kulu hadhihi min indika yace kai muhammadu kai sun kai ne kai da kai ka sabbaba muna wannan al'amarin qul kace da su ya nabiyana qul lahum ka ce musu kullum min indillahi da masifa da hasana da sayi'a duk da sanin Allah duk da izinin Allah ba abin da ya fi karfin Allah ba abin da ya shiga ikon Allah fama li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa menene me yasa ne waɗannan mutanen ba sa fahimtar abin da ake fada ina hankulan yake ne hankulan suke ne ba sa fahimta ne ba sa hankalta ne ma asabaka min hasanatin to yanzu Allah zai tabbatar da yanda matsalar take yace ma asabaka min hasanati duk abin da ya same ka na murna na jin daɗi na lafiya na arziki na nasara na cin nasara akan abokan gaba duk baki ɗaya famin Allah daga Allah ne Allah ne baka nasara Allah ne taimaka maka Allah ya kawo gudu ya kawo maka gudunmuwa Allah ne baka ɗaukaka Allah ne baka sa'a wa ma asabaka min sayyi'ati to duk kuma wata sayyi'a da rashin cin nasara da masifa da khasara da menene da menene da curuta fa min nafsika ai fa bi sababi maktarafatu aydika aydikum aw lamma asabatkum musibatu qad asabtum muslaya qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum ma'ana daga ka ma'ana ku ka sabbaba ma kanku wannan ya same ku sai Allah ya kyale ku mana kun saba wa Allah sai Allah ya kyale ku sai masifu su ta samu ta samu ku kun bi Allah madaukin sarki sai ya kawo muku kariya duk abin da ya sai ga Allah ya kautar da shi ba zai iya samu ku ba amma duk abin da ya faru na alkhairi da na sharri daga Allah madaukakin sarki ne sai dai ba a danganta sharri zuwa ga Allah madaukakin sarki wa arsalnaka lin-nasi rasula muka aiko ka zuwa mutane manzo wa kafa billahi shahida Allah madaukakin sarki ya isa ya zamo mai shaida wa arsalnaka linnasi ina ma'ana arsalnaka linnasi rasulan ma'ana manzon wannan daraja ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama arsalnaka linnasi tun daga ran da Allah ce ya ayyuhan muddathiru qum fa anzir wa rabbaka fakabbir duk ɗan adam da ke doron kasa har ana da kasa manzancin manzo Allah ya shafe shi risala ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta shafe shi to sai al'umma suka zama kashi biyu ummatul ijaba wa ummatul da'awa ummatul da'awa sune al'ummar da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafe su sune dan adam ko aljani da ke doron kasan nan tun daga ran da aka ce ya ayyuhal muddathir qum fa anzir har ana da kasa kiran manzon Allah ta shafe ka ko ka karba ko kar karba ko ki karba ko kar karba ko ka karba kai wasa da shi ko ko a'a ko ko karba kai wasa da ita ko karba kai aiki ne da gaskiya ya shafe ka ummatul da'awa kenan ce sauran ummatul ijaba ummatul ijaba sune ita ce al'ummar da suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi ma'ana in kana so ka zamo ummatul ijaba sai ka ce ka karbi musulunci al-islamu an tashhada Allah ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu salata wa tuti zakata wa tasumu ramadana wa tahujju baita istata ilai sabila sa'annan kuma ka karbi imani al-iman an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tumina bil qadari khairihi wa sharrihi wal al-ihsanu ka annaka Allah ka'annaka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to ka zama musulmi kenan mumini to ka zama cikin ummatu da'awa duk wata fadala da albarka da ta shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake gari za ta shafi al'ummarsa kana cikin wannan matsala ka zama um ka tashi daga ummatu da'awa zuwa ummatul ijaba kana cikin dan adam ko aljani wanda da'awar manzo Allah ta shafe shi kuma ka amsa kiran kace sami'ina wa ata'ana to duk albarkar da ke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake gani za ta shafi al'ummarsa kai ma kana ciki kenan tun daga duniya har lahira shi yasa wa arsalnaka lin-nasi ma'ana risalan manzon Allah risalatuka تعني كل من تشمل كل من تشمله هذه الكلمة أي الكلمة الناس الناس متاني دم أدم tun daga ran da aka aiko manzo Allah ma'ana risalar manzo Allah ta shafe su da turawa ne bakake ne farare ne maza ko mata suna da ilimi ko ba su da ilimi sun ci gaba suna da kimiyya da sana'a suna da technology suna da kayan yaki cek wa'annan ba abin da aka ce su yi ba kenan abin da aka ce su amsa kiranka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya so ko sanda ce ke hannunsu za ta ishe su su yi duk abin da za su yi ko menene ke hannunsu za ta ishe su amma in ba su karbi in ba su amsa kiranka ba duk kere-keren da suke yi duk ci gaba da suke yi duk abin da suke gani suke gani suna yi baki ɗayansu za ka ga sun zo rana ɗaya wata rana ranan nadama ranan da kuma nadama ba ta da amfani da kansu za su zo kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال balarin mai batan ma ba a tsaya bata ba sai aka ce bata mai girma mai yawa to a rannan ne su da kansu za su dawo hayyacin su ce wa qalu man al waɗanda kake ganin sun ci gaba suna da dabara suna da technology suna da kayan yaki suna da menene da menene duk waɗannan abubuwan da suke mallaka bai hana su shigowa wannan ba dalili kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahu khazantuha duk sa'an da jefa mutane a cikin wuta masu kuna da wuta sai a alam ya yatikum nazir a me ya kawo ku nan ai wanda aka aika musu manzo ba ba hanyar su ba nan za su zo ba abin da yake wajibi su amsa kiran yanzu na aljanna kalu bala sai ce manzo ya zo mana amma mun shagala da duniyar mu da mulkinmu da siyasanmu da kasuwancinmu da menene da menene da technology da kwakwalenmu abin da ya shigalatar da mu kenan muka karyata shi ko mun san gaskiya ke yi amma muka ki ɗauka saboda muna ganin zai kawo mana koma baya zai cikin tattalin arziki cikin siyasa cikin technology sai muka zaben makanmu abin da muka ga mu muke shi muke so to gashi nan ga makomanmu ya zo yau ga makomanmu ga inda muka samu kanmu yau ba ƙarya komai gaskiya zai fito fili rannan ba koye-koye ba wani akwai kaza ba wani akwai kaza ya ce wa kalu sai su ce laukuna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabi sa'ir rannan za su tabbatar da cewa duk inda suka kai sun hau sama jannati sun kera kaza sun kashe wanda suke so sun murkushe wanda suke so su yi abin da suke so yau sun tabbatar da kakanka da bata san komai ba za ta tashi ta yi sallan walha ta yi azahar ta yi la'asar ta yi magarba ta yi isha ta yi asuba ma'ana ba abin da ke gabanta shi addinin musulunci ajiya ai wannan ajiya ba ba kyau ba kyau shari'a ba ta so sai ta daina ajiya an ce wannan za ta yi shi kenan ta kaba yi kenan an ce ka ta fita ka zauna ɗaki an ce ta fita ka fita ashe shine hankali hankali shine duk abinda ya nesatar da kai ga barin azaban Allah rashin hankali da wauta da hauka da lalaci shine duk abinda ya saka mutum cikin wutan jahannama da kansu zan ce lauku na nasrau aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa bi dhanbihim fasuqan li ashabi sa'ir wa arsalnaka lin-nasi rasula ma'ana dukkan su sakon manzanci ya shafe su wajibi ne su nemi mai ke cikin alkur'ani wajibi ne su nemi mai ke cikin sunna wajibi ne su karanta tarihin wannan bawan Allah da Allah ya aiko annabin karshe manzon karshen zamani din nan menene yake hana mu karban da'awarsa babu wani abin da hankali ya kore ayoyi na kauniya sun tabbatar da abin da yake fada a cikin alkur'aninsa hankali bai kore wannan ba sa'annan mu'jizozi da ya taho da su da kuma yadda ya tafiyar da rayuwarsa babu wata matsala ɗaya da za ta sa kokonto ko shakka a cikin cewa shi manzon Allah ne to me ana mu karba me ana mu bin shi abin da ya ana ku karba abin da ya ana ku bin shi kun dogara kan hankulanku kun manta da cewa hankali in ba haske aka saka mishi ba wallahi tallahi sai zama bata wannan hankali da kake gani yadda ka san ido in babu haske ba za ka gani ba kana kwance ɗakin ka gidanka shekara ɗari kana ciki da rana ka je ka dawo ka je ka dawo in dare yayi aka yi duhu kana kwance sai ka tashi za ka shiga ka yi fitsari ka yi bawali ko ka menene ka tarar da an ɗauke wuta ga duhu ba haske za ka yi tafiya yadda kake so shi kana lalabe saboda me saboda akwai duhu ba hasken da zai sa idon ka ya gani kana lalabe kar ka je ka buge wani abin da ka fi karfin shi ka bas ka farar da shi ko ka je ka buge wani abin da ya fi karfin ka ya jin maka ciwo to haka wannan kwakwalwa haka wannan hankali haka wannan kwakwalwa sai da haske da zai haskaka ma da zai haskaka ma kwakwalwan ta san ga hanyar da za ta bi ta ce kad ja'akum min nurun wa kitabun mubin haske da littafi wanda ke bayyana ya zo muku daga Allah madaukin sarki ya saura in ka ga dama ka karba in baka ga dama ba karka karba akwai ranar da zaka zo kai dama a azanallahu min zalika shi malam ya ce wa arsalnaka lin-nasi rasulan فيه البيان لعموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الجميع كما يفيده التأكيد بالمصدر والأموم في الناس ومثل قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا لكم الله يتي يا أيها الناس لكم الله يتي من الله الله يفدا كما من الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس inni rasulullahi ilaikum jami'a wa'annan ayoyi duk baki daya sun tabbatar da ko kasan amurka mata bi musulunci ba Allah zai mata azaba haka ingila haka faransa shi yasa kada kai nadama sun kai inda baka kai ba sun kai inda baka kai ne a cikin duniya amma wata rana za su zo su yi nadama suna neman ina za za su samu ɗaya bisa dubun kai wannan daraja taka da kake renawa to shine sai Allah madaukin sarki ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah yanzu ce wa arsalnaka lin-nasi jami'an alaysa kadhalik wa kuma sai Allah ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah da wancan ayar da wannan ayar wanne ne ya fi fito da daraja martaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa arsalnaka lin rasulan ها من يطع الرسول فقد اطاع الله eh shi kuma a ba a ce ka kawo illa ba ka zabi abin da ka zaba shi ma ya zaba eh da wancan ayar da wannan wanne ne fi fito da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wancan ayar eh to shi kenan. wacce ce wannan aya ita tafi da yasa sai a tattauna a gani ko wancan aya ta ce wa arsalnaka lin-nasi rasulan mun aiko ka zuwa mutane baki daya halin kasance kana manzo kai manzonmu ne zuwa mutane duk baki daya to na daraja ce ta umumin risala sai kuma nace may yuti'ir rasula faqad ata Allah duk <laughs> ah. may yuti'ir rasula duk wanda ya bi manzon Allah tabbas ya bi Allah tabbas ya bi Allah hmm. a a a ina ba na wannan duniya wannan mutum ne man man ina ba na man a a a duk duk duk wanda ya bi manzon Allah tabbas ya bi Allah a a a man yuti'ir rasula duk wanda ya bi manzon Allah faqad tabbas babu ko shakka babu ko tantama ya bi Allah wanda ne fi babu ko a wannan a eh a'a wannan mun aiko ka kai manzo ne wannan kuma duk wanda ya bi manzo Allah ya bi Allah tabbas ya bi Allah wanne ne fi daraja wannan tafi wannan tafi fitowa da matsalar sosai eh tabbas ya bi Allah ma'ana ba kada ba kamar rufe idonka in dai ka bi manzo Allah to ka bi Allah eh ka janye mai yuti'ir rasula duk wanda ya bi manzon mu Muhammad bin Abdullahi al-Qurashi al-Hashimi Faƙad tabbas ata Allah ya bi Allah madaukakin sarki ma'ana Allah ne ya aiko shi aito abin zai fito fili shine an aiko ka kai manzo ne ai to ai ba a ce wazan nuni in zahaba mughadiban ba fa na Allah naqdir ba na da fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba haka bane ba man yuti'ir rasula faqad ata Allah ma'ana in dai ka bi shi tabbas ka bi Allah ma'ana baya sabawa hanyar Allah ko da kwatankwacin jajjiya shi ne duk abin da ya kawo duk abin da ya faɗa maka duk abin da ya ce a yi ma'ana Allah ne ya ce a yi an fahimta wannan ba karamar daraja ne ke ciki ba wa man tawalla kuma duk wanda yake karban abin da ka taho da shi wanda ya kau da kai wanda ya bada baya fama arsalnaka alaihim hafiza ai ba laifin ka bane mu ba mu aiko ka zo ka ka zo kana musu gadi ko kana tsaro ko ka kare su ba a'a abin da ka ce ka kira su wanda ya karba ya karba wanda bai karba ba ba lasta alaihim musaitirin wa yaquluna ta sai aka zo kuma cikin wata kissa wani labari aka ce munafukai ne aka ce wane da menene wa yaquluna ta'a in sun kasance tare da kai sai ce amruna ta'a ai mu al'amarin mu ji da bi ai za mu bi ka a cikin duk abin da ka faɗa duk abin da ka shirya duk abin da kai kira gare shi za mu yi ma biyayya ji da bi ba sabani ba tantaba ba komai abin da su faɗa kenan gaban ka fa iza barazu min indika ai iza kharaju min indika in kuma suka fita daga wajenka bayan wannan maganganu da suka yi amruna ainu ai uka fi kulli ma ta'muruna bihi la na'sika su tabbatar da haka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa idza barazu min indika ai idza kharaju min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqulu sai kaga waɗansu cikin mutanen nan sai zo kuma suna wani kulle-kulle suna shirye-shirye suna ƙarya akasin abin da suka faɗa maka kuma suna faɗa akasin abin da kake faɗa ma'ana gaban ka ce za mu bi ka za mu ma biyayya in suka fita sai ga kuma an je a cikin dare bayyata yu bayyituna ana kulle kulle ana shirye shirye ana kage kage ana kulle wani abu daban akasin abin da aka faɗa gaban ka dar allazi taqulu wallahu yaktubu ma yubayyituna su sani cewa Allah zai umarni a rubuta abin da suka suke kullawa inna a cikin dare da abin da suke caccanzawa da karerayin da suke yi da kirkira da kirkira da suke yi Allah zai sa a rubuta a cikin littafin su a cikin fayil din su ranar lahira za su gani kiri-kiri kuma Allah zai kama su da shi ya musu azaba wallahu yaktubu ma yubayyituna sai kuma ka ce me fa'arid anhum fa'arid anhum manzo Allah kenan kaga halin da yake ciki ko sai aka ce me a arid anhum kau da kai kyale su wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah fa arid an duk abin da suke yi din naka ce kyale su kai dai ka dogara ga Allah shi zai taimake ka shi zai kare ka shi zai kare ka shi ne zai ma komai banda Allah ba wanda ya isa ya kare ka banda Allah ba wanda ya isa ya kama gudunmuwa banda Allah ba wanda ya isa ya kama dauki banda Allah ba wanda ya isa ya kama nasara ka ci nasara shi yasa kyale su karka damu da su ba abin da za su iya yi duk kulle kullen da suke yi da kake kaken da suke yi a cikin dare aje a kulla da rana aje a kulla a canza wannan a faɗi wannan a kirkiro yi kaman baka san suna yi ba ka dogara ga Allah billahi wakila Allah ya isa madogara ga duk wanda ya dogara gare shi har kasan hanyar dogaro ga Allah to ka huta a cikin rayuwar duniyar nan dogaro ga Allah ba ce ka je ka saka kanka a cikin matsaloli ba fa a'a ka kiyaye kanka duk abin da zaka yi ka kau da kai duk abin da zaka yi ka kauce ma fitina ka kauce ma kaza kada ka je ka saka kanka cikin fitina sa'an nan kuma ka zo ka ce ai kai ka dogara ga Allah ne yasa ka je kai a'a mutum ka je ka fara cikin fitina kuma ka ce kai ka dogara ga Allah ai shari'ar musulunci Allah madaukakin sarki ya tsara maka kada ka kashe kanka kada ka yadda kada ka je ka kirkiro fitina kada ka je kai abin da bai dace ba manzo ce la yanbaghi lil mu'min an yahtakira nafsuhu bai dace ba mumini ya wulakanta kansa aka ce yaya mumini zai wulakanta kansa yace ya ta'arradu lil musibati ma la taqata lahu bihi yaje yana sa kansa cikin masifin da ba zai iya dauka ba ba zai iya jurewa ba ba zai iya jajircewa ba kada ya je shiga wannan baki daya to sa'an nan sai ka dogara ga Allah Allah madaukakin sarki shine yake da kariya shi zai baka nasara shi san halin da kake ciki amma abinda suke kullawa kai baka san lokacin da suke kula ba baka san abin da suke kullawa ba baka san yadda baka san abin ma ba balle ka san ya za a warware to Allah kuma fa yana kallon su wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'uruna fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'ina fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu inna fi dhalika al-ayati liqaumin abin da ayoyi suke faɗa kenan duk abin da suke kullawa suna kullawa Allah na nashi Allah ya san abin da suke kullawa abin da Allah ke kulla su ba sani ba to wane ne wani kullin zai ci nasara kenan na Allah zai ci nasara kenan na Allah zai ci nasara kenan sai ce wa in tusibka hasratun tusukum wa in tusibka in tusibka musibatun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaku la yadurukum kaiduhum shay'a wa in tasbiru wa tattaku inna zalika min azmi al-umur babban matsala ita ce tasbiru wa tattaku yaya za ka yi hakuri ina za ka yi hakuri me za ka hakurce ma wa tattaku kuma ku ji tsoron Allah tsoron Allah ɗin nan inda matsala take kenan me tsoron Allah madaukakin sarki ka sa kariya tsakaninka da fushin Allah madaukakin sarki ma'ana abinda Allah ce kayi kayi abinda yace kar kayi kar kayi shi kenan ka saka kariya tsakaninka da fushin Allah ka saka kariya tsakaninka da azabar Allah madaukakin sarki to sa'an nan shi sauran sauran rayuwa tsakaninka da al'umma dama mun tabbatar da cewa fushi da kake yi din nan lalle ne wajibi ne don an bata ma kai fushi in aka bata ma rai lalle wajibi ne sai kai fushi dole ne sai kai fushi a tawayarar nan kun ce eh haka ne eh, eh wannan fushi da kake haka ka samu kanka programming ne ya same ka haka ka samu kanka ka tashi ka tarar da ko aka bata masa sai fushi sai kai ma an bata ma sai kai fushi amma da ka dama duk abin da aka yi ma za ka iya mai da shi mai ba fushi ba sai ka zauna lafiya ba na faɗa mashi na ce daga rannan maka faɗa zuwa sati ne sati biyu duk sa'an da aka yi ma kai fushi sai ka tambayi kanka ce wannan fa ne ba zaben maka yana ba shari'a ce ta tilasta min ba ba dole bane na yi fushi din ni ne na yi sa'an nan kuma fushin da na yi amfanin mai zai min zai sa min jini zai sa ciwo zai sa kaza zai cutar da ni to dan me zan yi in ka ɗauki wannan sati biyu sati uku sati hudu sai ga ka samu lafiya sai ga hauhawar jini ya sauka sai ga lafiya ta samu sai ga menene da menene ta samu to shi saura maka to me yasa in aima mutane abu suke fushi sai ka ce haka suka gada ana yi ba wai dole bane ba lalle bane da ce fushi dole ne in an bata maka manzo Allah bai zai ce la taghdab ausini ya rasulullahi qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab da ce fushi wajibi ne da sai kai fushi da manzo Allah ba zai ce kai fushi ba kuma duk abin da muka kawo tabbas alhamdulillah rabbil alamin sai mun kawo misali ko ba haka bane ba abinda za a fada ma kai fushi hankalin kai tashi in abokin wasan kai fada ma sai kai me sai kai me da fushi lallai ne da can ma fushi za ka yi nan ma fushi za ka yi to me yasa nan kai dariya ashe ainihin abin ba shi ke sa fushin ba da ainihin shi ke sa fushi duk inda ya fito fushi za ka yi an fahimta saboda kai ma ka samu programming abokin wasan ka zai ya fada ba komai haka ka tashi kai ma ka gada ba haka bane ba dalili abubuwa da yawa ana yi da za ka yi fushi da yake ba gana fushi aka yi ba kai ba baka gaji fushin ba sunan ake keta shari'ar Allah kana ji kana kallo kana fushi saboda baka ga ana fushi dan wannan ba ba haka bane ba a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce man takama li nafsihi qad manzo Allah bai taba yin intikami don an bata mishi ba ma'ana kawo misali ba aka zo aka ci kuikuye shi haka atini min mali la la min mali ummika wala min mali abika muka ce bari mu cire kalmar daga manzo Allah mu kawo ta kan wani mutum sai mu fassara ta yadda take ba ni daga dukiyar Allah ba dukiyar uwarka ba dukiyar ubanka ba wannan kalma ga shi jin mashi wuyarsa ga kuma wannan kalma sai ce to sake ni mana sake ni mana a'a ai ka ka ka ka kura min sai sake shi ce eh gaskiya ne dukiya ba ta ba ce ba ta kaza ba ce ba ta kaza ba ce to amma ai jiki na wuya ta wuya na ne ai ka cuce ni zan rama sai ai mu an ce mana baka sakayya da mugu sai manzo Allah ya me yayi dariya ce je ka ce ta shari'ar Allah ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kyale ka ba za ya fusari masallacin boyle masallacin manzo Allah masu zafi suka fushe ce a'a ba haka bane shi sa in ka ta in kana koya ma kanka wayannan abubuwa zaka zo kai kowa sun sanyi rayuwa ko hmm. wa qad ata Allah wa man tawalla wa yaquluna ta'atun بيت منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم to inda ake son masu da'awa masu wa'azi abubuwan da ake son su su ja layi kenan a wajen baya nuna cewa don kana rike da gaskiya ko kana kiran zuwa alkhairi ko zuwa sunna shikenan kowa sai baka kudi ko sai baka zuma a baki a'a wani zai bata ma wani zai ma kaza to da zaran an bata ma sai ka ce ai ta kife sai ka ce ta kife sai a ce a je a yi ko a mutu sai a ce a yi ta ta kare sai a to kai ma kana bukatar yi ma wa'azi yi ma da'awa kenan baka isa ka tsaya kai da'awa ba baka isa ka tsaya ka ce zaka yada sunna ba baka isa ka tsaya ka ce zaka yada addinin musulunci ba ana so ka sake komawa makaranta ba irin wancan makarantar da ka je ta koya maka wannan abin ba ka koma makarantar da za ta koya maka wallahu fa a'rid anhum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila sannan ka ce afala yatadabbaruna alquran wai ba sa tadabburi ne na alkur'ani saboda kai ma ka samu programming abokin wasan ka zai ya fada ma komai haka ka tashi kai ma ka gada ba haka bane ba dalili abubuwa da yawa ana yi da za ka yi fushi da yake ba gana fushi aka yi ba kai ba ka gaji fushin ba suna ake keta shari'ar Allah kana ji kana kallo kana fushi saboda ba ga ana fushi don wannan ba ba haka bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce man takama li nafsihi qat manzo Allah bai taba yin intikami don an bata mishi ba ma'ana kawo misali ba aka zo aka ci kuikuye shi haka atini min mali la la min mali ummika wala min mali abika muka ce bari mu cire kalmar daga manzo Allah mu kawo ta kan wani mutum sai mu fassara ta yadda take ba ni daga dukiyar Allah ba dukiyar uwarka ba ba dukiyar ubanka ba wannan kalma ga shi jin mashi wuyarsa ga kuma wannan kalma sai ce to sake ni mana sake ni mana a'a ai ka ka ka ka kura min sai sake ya ce eh gaskiya ne dukiya ba ta ba ce ba ta kaza ba ce ba ta kaza ba ce to amma ai jiki na wuya ta wuya na ne ai ka cuce ni zan rama ya ce ai mu an ce mana baka sakayya da mugu sai manzo Allah ya yi me yayi dariya ce je ka ce ta shari'ar Allah ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kyale ka ba zo ya fitsari masallacin boyle masallacin manzo Allah ba masu zafi suka fushi ce a'a ba haka bane to shi yasa in ka ta kana koya ma kanka wayannan abubuwa zaka zo kai kowa sun sanyi rayuwa ko mm. wa qad ata Allah wa man tawalla wa yaquluna ta'atun بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم to inda ake son masu da'awa masu wa'azi abubuwan da ake son su ja layi kenan a wajen baya nuna cewa don kana rike da gaskiya ko kana kiran zuwa alkhairi ko zuwa sunna shikenan kowa sai baka kudi ko sai baka zuma a baki a'a wani zai bata ma wani zai ma kaza to da zaran an bata ma sai ka ce ayi ta kife sai ka ce ta kife sai a ce aje ayi ko a mutu sai a ce ayi ta ta kare sai a to kai ma kana bukatar a yi ma wa'azi a yi ma da'awa kenan baka isa ka tsaya ka da'awa ba baka isa ka tsaya ka ce za ka yada sunna ba baka isa ka tsaya ka ce za ka yada addinin musulunci ba ana so ka sake komawa makaranta ba irin wancan makarantar da ka je ta koya maka wannan abin ba ka koma makarantar da za ta koya maka wallahu yaktuba fa'arid anhum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila sannan aka ce afala yatadabbaruna alquran wai ba sa tadabburi ne na alkur'ani afala ya tadabbaru na alkur'an ba sa tadabburi ne ba sa tsinkaya ne ba sa tunane ne ba sa la'akari ne da alkur'ani walau kana min indi ghairillahi da a ce alkur'ani ba wajen Allah ya fito ba ko kuwa a'a Allah ba ɗaya bane waje fi ikhtilafan kasira da sun samu sabani da Tibka da warwara da tanakudi mai yawa amma tsarin alkur'ani abinda Allah madawakin sarki ya faɗa in ka ga akwai tanakudi ko tibka da warwara cikin fahimtar ka ne amma ba wai wannan abin ba ne yake tafiya ma'ana Allah madawakin sarki ɗaya ne da ce biyu ne akwai wani Allah na biyu ba yadda za a yi wannan tsari na alkur'ani ya tafi yadda aka gani ba misali Allah madaukin sarki ya faɗa manzo Allah Suna alaihi wasallam yazo cikin makka ya karanta musu yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahabin wa tabba ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب fi jidiha hablum min ya karanta abu lahabin yana cikin makka yana da ran shi sai da ya rayu in ban da Allah madaukin sarki wa zai fadi wannan magana kuma abu lahab ya bar wannan maganan ta tafi haka ko a munafunce ba zai zai ce ashhadu an la ilaha illallah shi ce muhammadu karya yake yi gashi ka ce tabbace da abu lahab wa zai shiga wuta gashi ya zo ya faɗi kalma Allah wannan aya na gamawa shi aka ce qul huwallahu ahad ce ne da su Allah ɗaya ne ba biyu bane abin da ya faɗa din nan ba wani wanda zai zo ya warware shi in ba haka ba me suke nema wajen so suke su ga manzo Allah a karyata shi ko a ga kuskuren shi ko a ga menene da menene da da manzo Allah ya tsaya kware maka yace tabbat ya da abi lahabin wa tab ma agna anhu malu wa ma kasab sai suna ran zata al'ab sai ce to shi ko zai dabara ko a munafince zo ana zai ce ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah dan Allah mai quraisha za su ce eh kisse me a lokacin abu labin kiyayyar ke tsakanin shi da addinin musulunci da isa zai faɗi wannan da ya kare ta manzo Allah ba amma Allah ya ɗauki hankalin shi ya kasa fahimtar ya kasa wannan kalman ba za ta yi fito ba don Allah ya riga ya faɗa gama to da a ce Allah biyu ne fa da Allah ce tabbace da abi lahabin wata wani Allah ce ai ni ban ga haka ba ni kuma ga yanda nake so ce me kisa yana gama zai ce qul sai dai da su huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad abinda muka tabbatar ya tabbata ba wanda zai iya soke manzo Allah ya faɗi wannan magana gaban shi gadi baya shakkan cewa wata rana Abu lahabi zai zo ya ta shi banda alqur'ani ya fito daga Allah daya yaushe manzon Allah zai tsaya a ƙwaryar makka ya kalubalanci al'umma baki ɗaya da suratul masad tabbace da abi lahabin wa tab a lokacin bai halaka ba yana nan ummu jamilu matarsa tana nan wane ne suna nan kuma za su fitowa su ce bari mu karya shi ko da a munafurce ba mu yi kaza kuma Allah ya hana aka yi iya rayuwar har suka je abinda wannan suratul masadi ya tabbatar suka tabbatar suka je suka mutu a cikin shirka a kafirci kuma suka halaka ya tabbatar da cewa muhammadun rasulullah alaysa kazalik wannan waqi'a kadai wannan waƙi'a kadai ta tabbatar da cewa muhammadun rasulullah manzon Allah ne wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah sa'annan mas'aloli da yawa suna tafi a cikin alkur'ani haka suke manzo Allah zai zo kalubalance duniya baki daya alif lam mim ghulibatir rum fi adna ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillahi yansuru man yasha'u a lokacin da manzo Allah ya kalubalci duniya duk baki daya in ba dan alkur'ani daga Allah yake ba manzon Muhammad ibn Abdullah kuma manzon Allah bane ba wannan magana hankali ba zai dauke ta ba wannan magana hankali ba zai dauke ta ba kaman yanzu ne ka ce alif lam mutanen Kano ko mutanen Gwarzo za su ci Amurka yaki bayan shekara takwas sai me in kai sa amma za a yi ma dariya rufe fa'ida ka za a wuce wannan bai sa abin da yake ciki غلبت الروم في أدنى الأرض وهم min بعد gharabihim sayaglibuna fi بضع سنين cikin shekaru bakwai ko takwas ko tara ya za a yi haka waye san yaushe za su farfado har su samu kayan yaki waye zai tsara musu sojojinsu ya za a yi a lokacin da manzo Allah faɗi wannan abin babu alama amma Allah ne ce je ka faɗa ni ke da jiya ni ke da yau ni ke da gobe ni kuma ke da nasara ni ke da rumawa ni ke da farisa ni ke da komai sai abinda daga dama na yi kuma manzo Allah ya fito cikin abinda zaka faɗa a yi ma dariya zai faɗa suka ce sayyidina abubakar kaji kuma mutum eh ce za a yi zai ja da ku na yadda sai suka ce ka yadda za ka yadda ka yi rihani ta take za ka yadda ya ce eh zan yadda za ka biya kaza za mu biya ya ce eh. ya ce ya manzo Allah ai na ce musu kaza shekara nawa ka dauka ya ce na dauka musu ya ce a a a a yi ihtiyati je kaka ce kaza ya je ce lokacin da na yanke muku din nan na kara tabbas nasarar na nan amma a ƙara daga shekara kaza zuwa kaza suka ce mun yadda don lokacin suna ganin hankali ba zai ɗauka ba hankali ba zai ɗauka ba ba haka bane ba a kwana a tashi a kwana a tashi a kwana a tashi ya za a yi ya za a yi shi kenan sai ga lokaci ya kai kan su an kara abin da aka faɗa ɗin nan ya tabbata abubakar kaci ga caci ga kudin da ka ci caci to sai manzo Allah ce ai wannan abin rika rihani da kai ya zama wuta take nan kudin karkace a dauka aje ai me aka je aka yi wani aikin alkhairi aka zo aka yi wani aikin ba a basu yadda ba karbe ci ba to banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waye ko yanzu America ba za ita ce gaba a duniya duk wajen karfin yokin saja ba ta da ikon da za ta ce nan zuwa shekara bakwai kaza zai faru sai yadda ta yi dalili gashi tana kallon mutane cikin dutse tare na da su shekara nawa abinci sai da kyar kayan yaki ba su da ɗaya bisa dubun kayan yakin da take da su amma duk da shi al'amari ya zo ya zama abin da ya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya ce alif lam mim don ma su san cewa wannan tsarin ba ba abin wasa bane alif lam mim ba wanda isa ce alam gulibatir rum zace a'a ba alqur'ani bane in alkur'ani ne sai dai zamo alif lam mim da kazar kazar da karfin gwiwa ma yake faɗa gulibatir rumu fi adnal ardi hum min ba'd min ba'd ghalabihim sayaghlibuna fi bid isnin بضع daga ɗaya zuwa tara ko uku ko biyar ko bakwai zuwa tara kuma haka al'amari ya kasance wani general ne a cikin duniya baki ɗaya a wace makaranta ya je karanto wannan da zai iya fadar abin da zai faru ma wata bataliya nan zuwa shekara uku ko hudu ko biyar ko bakwai sai da yadda ta yi za a je ne ana ta mai ana ta bugawa sai yadda hali ya yi. dalili gashi kowa yana ganin wannan yau duk shi ke nuna cewa muhammadun rasulullah saboda manzo Allah kuma ya fito zai faɗa yana fada ne da karfin gwiwa saboda wahayi ne daga Allah madaukakin sarki manzo Allah manzo Allah ne ba manzo a'a bayan Allah ma nagarin Allah ya cusa musu ilhami yana daura zuciyarsu su tabbatar da cewa wannan ba waridi ne na shaitan ba bayan Allah balle manzon Allah ya shaka aka taɓa bayan Allah haka mace ta haifi ɗanta kwana uku kwana ɗaya ko biyu a ce in kina tsoron a halaka shi ki jefa cikin teku ba haka bane ba sai ayat ta ce me wa auhayna ila ummi musa an ardihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al dimmacin duniya tun da aka yi duniya har zuwa yau ya ka ce a ah, hajiya ai uwar gida ko hajiya wannan dan nakin kina tsoro karwa na bai sa je ki jefa shi cikin teku sai ta ce a in ina mishi gudun mutuwar da ba tabbas ni jini saka cikin mutuwa tabbas cikin halaka tabbataccen halaka amma da yake ilhami ne daga Allah sai Allah ya ɗaura zuciyarta ta san cewa wannan ba daga shedan bane. in dai ilhami ne daga Allah ba inda na shi in ba haka ba don Allah ya zuciya za ta ji ki je ki shayar da shi in kina jin tsoro kar fir'auna ya kama shi ya kai yanka shi je ki jefa shi cikin teku don Allah in za a fassara nan da Hausa mai kenan in eh, karamin eh, tsoro zuwa a bai ba wai karamin tsoro zuwa babban tsoro bai ba karamin tsoro zuwa babban halaka Eh. Shida <laughs> kenan? In kina tsoron kar hauna ya halakar da shi ke ki halaka abinki ba ma'anarsa kenan ba sai Allah ya ɗaura zuciyarta yace inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalina sai ta yaya sai zai ba tahu alu fir'auna ba haka bane ba sai haka ce me liya yakuna lahum aduwan wa hazan ina ma na liya kuna lahum wal hazana dan Allah sun dauke shi ne don ya zama musu haka to me yasa aka ce liya kuna lahum aduwan hazana zaka ce lamul aqiba kenan lamul aqiba misalin shi kuna zaune da matarka lafiya lafiya raha da meye da menene sai ka je ka sawo matanta keke ko babur ba za ta ce ta gode ba bayan sati biyu sai wannan yaro ya je Allah kiyaye ya je hatsari da babur din ya ji ciwo ai da ma an so mishi ne don ya je halaka ai dama ka sai mishi ne don ya ya ji ya ji ya ji ciwo shine lamul aqiba kenan ma'ana da aka sai masa karshen abin sai zamo haka ma'ana da suka tsinti da suka dauke shi din sun ɗauke shi ne don ya zama musu kurratu ainin li wala don ya zama musu kaza kaza sanyi idanu da kaza kaza kaza amma sai haka bai kasance ba karshen abin sai zamo kaza sai ce li yaqulu lahum aduwan wa hazana da sun san aduwan ne wa hazana za su ɗauko shi to shi ne ake cewa lamul aqiba misalin shi kenan matarka tana raha ka sau maɗanta keke ko kuwa babur ta ji daɗi ta yi godiya bayan sati biyu sai je karo Allah ya kiyaye da ka zo hankalin ta tashi sai ta ce me ai dama an sai masa ne an sai masa ne dan don Allah a lokacin da aka so da dan ya halaka ne za ta karbi abin ma a gidan sai ta ce a koma da shi to shi ne ake ce ma lamu aqiba to su ake da tambaya eh hmm. yace eh ya eh zai hmm. eh. eh. eh. cire mana zai abinda yake abinda ya faɗa ne kiyasin abinda muka fahimta shi ne uban shi baya sallah sai shi ya ta mishi sallah zai shi ne ya wajaba a kan shi dukiyarsa ce ma'ana yana kula da dukiyar ubansa ya san uban baya kulawa da hakkin mutan zakka a ciki zai iya cirewa abinda aka ce zai iya cirewa da karfi ma an kai wajen alkali yanzu ba da karfi za a karba a bayar ba to shi ba shi da wannan karfi zai iya cirewa ya fitar da zakat don ya tsirar da mahaifinsa daga halaka hmm. zai iya cirewa ya bayar me eh, hmm. eh. ai ba wannan daman yasa ake yin haka ba gidan talakawa ma an kaji haka za ga sunan shi tabziri eh sunan wannan abin da ake ce mu tabziri ke. kada ka yi tabziri innal na kano ikhwana shayati wa kana shaitanu la rabbih to shi wannan mas'ala ce ta tabziri barnan barna to wannan kuma aka bude wannan kofa da wahala fa kowa ya fita aka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce a an zaka yi alwala fa kar ka yi barnar ruwa Ya ce ko da kana kan teku ne mana in kana kan kogin kwara kar yi barna eh, gwargwadon abin da zai ishe ka ruwa alwala din nan ka kara ka yi barna kasancewar ruwan na da yawa baya baka daman sai ka yi barna ruwa ba haka bane ba to don Allah dukkanmu wane ne zai ɗauko cokalin da zai sha shayi ko kunu ya bude famfo zai wanke ya yake sake su ake duk ran da ka zo gida an ɗauki ruwa a banɗaki gwargwadon abin da ka samu zai ishe ka wanka ya ishe ka alwala gwargwadon ɗan kankani da ka samu zai ishe ka alwala amma randa akwai famfo kuma fa akwai ruwa kuma fa sai kai mai to wayannan duk ana ce da su tabziri innal mubazziri na kano ikhwana shayatin to daga nan ya fara in ka ce mata ai kina barnan abinci kina kaza da kaza da kaza sai ta sa ido tana kallon ka ka je ka dauki mm, cokali shayi ka shafa baka son dan ko sukari ne zaka je ruwa kaɗan zai ishe ka bude ruwan da zai ishe ka alwala ko wanka zaka wanke cokali shi ma ya zamo me ka je zaka yi alwala ka bude famfo kana alwala duk inda aka bude famfo ana alwala wannan alwalar da kai ta azhar ya ishe ka kai alwala so biyar da ita ko so goma amma kaga kai alwala ɗaya da ita ka wanke hannunka da ruwan da ya shi ka wanka ka wanke fuskarka ka wanke kafanka da ruwan da zai shi ka zai duk ana ce da su barna su shi sa sai dai istighfari da roƙon Allah ya rufe asiri ya gafarta ma mutane amma barna in aka bude kofan barna ɗin saboda abincin ya danganci a jihunka ne shi sa kake jin zafi ba haka ne ba ka san barna yanzu haka ka je gidanka za ka tarar da rana ba a bukatar wuta amma kwan fitila na kunne wa iza'atul maliki da rana ana bukatar wuta yanzu muna cikin duhu mun kunna fanka mun kunna wutar lantarki to yanzu da fankan nan da wutar da hasken nan wanne ne fi muhimmanci yanzu a'a yanzu fanka saboda za ta fura mana muna cikin zafi yanzu fitilun an kashe su zamu ya ci gaba ko ba zamu ya ci gaba ba ya zama barna in baka san barna ba ya zama me barna <laughs> gashi nan gashi nan muna kallo nan akwai fitila ne duk wanda ke zaune suna kallon fitilin tafi ne duk kowa kashe gidan shi za ga fitila za ga fitila kunne da ranar tsaka kuma tana kunsu tana can wuta tana sa inji ya zafi tana jin wuta wallahi tallahi sunan shi barna ko ba barna bane barna ce ko ba barna ba ba barna ce ko yaushe ne wannan take da amfani da daddare ana cewa da safe haske na Allah ya bayyana sai ka kashe in ka bar kwan fitila ɗaya a lokacin kayi mai kayi barna bakin titi ko ina fitilu ake barinsa? sai dai watakila kai gidanka ba barin kwamfitila da rana ko gidan eh, ana bari to kaga kayi barna ke wa ke bari ah. Ah, amma ka taba kudin ka ba fada kake ba hana yankewa hanawa kake hai ah. matsalolin aga sai wa kuma mhm. ba ka da yadda za ka yi da mace sai hakuri in kana son ka ji daɗin rayuwa da mace dole sai ka kau da kai sai ka yi hakuri ba ka da zafin ka wallahi ka fi transforma zafi wallahi sai ta ladabtar da kai komin kan kantanta ka yadda shi ke da a hada rantsuwa a za ya isa mai ce ce tambaya eh ya ce wa yaushe ake shiga itika eh kana nufin yaushe ake shiga itikafi ko yaushe ake shiga wajen itikafi menene na'am na'am na'am a itikafi ran da kake son ka shiga in kwana tara za ka shiga sai ka shiga kwana tara in kwana bakwai ne in kwana biyar ne in kwana uku ne in ma daren kwana ashirin da bakwai ta a to ba shi kenan ba to hadisin ya zo sai aka ce in lokaci ka kaza da hala kafahu sai ya shiga wajen itikafi ya suka ɗauka shiga wajen itikafi shine ɗaukan itikafin kenan shiga wajen itikafi daban maana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana yin rufuna bane ba ana yin rufa ne daki nan kaza kaza inda za a shiga to wanda ke son ya shiga itikafi kwana tara ma'ana yau goma sha tara gobe ashirin gobewar haka muna jiran daren ne, ashirin da ɗaya daga ashirin da ɗaya ɗin ake shiga itikafi ya shiga a shiga da faduwar rana ko da sallah asuba eh da faduwar ba bayan sallah me bayan sallah su ba to ka shiga mana ta ashirin da biyu ke za ka samu itikafi takwas ke sai kuma wa sallah me eh sallah su ba za a yi mai sai a shiga wajen yi itikafin ko shi a fara itikafin bayan sallah su ba ake fara itikafi Allah ma dina fi man hadai wa afi na fi man afai wa tawalla na fi man tawallai wa rabbana wa وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم